واعلم ان الله عزيز حكيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل bismillah rahman rahim masu sauraro barkamu da haka radio hausa boh karkashin hausa tv daga nan birnin tehran kuka kama a cikin shirinmu na daren yau tahir amin ne zai kasance tare da koga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su da farko bayan wannan gabatar da muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a ranar irin ta yau daga nan sai labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye-shiryen mu wanda suka hada da afirka a yau muryoyin masu sauraro biye da shi akwai ƙusoshin rayuwa sai kuma shirin nan na lafiya sai da kula daga ƙarshe akwai shirin duniyar ma yau idan kuma akwai lokaci za ku ji mu dauke da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu ko san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau talata 24 ga watan Nuwamban shekara ta 2020 wanda ya daidai da 8 ga watan Rabiu Thani shekara ta 1442 hijira kamariya. Masu ware kuma sun cewa shekaru 1210 da suka gabata a ranar irin ta yau aka haifi limami na goma sha ɗaya daga cikin limaman ahlul bait alaihi salam imam hassan al-askari alaihi salam a birnin madina tun yana karami da iska makon matsin lambar sarakunan abbasiyawa mahaifinsa imam alhaji alaihi salam ya yi kaura daga madina zuwa samira kasar iraki bayan rasuwar imam alhadi alaihi salam imam hassan al-askari ne ya jagoranci al'ummar musulmi akan kurowar manzan allah da ahlul bait har tsawon shekaru biyar kafin shahadarsa imam hassan al-askari alaihi salam ya rayu shekaru 28 ne kawai a duniya amma wasu daga cikin shekarun nasa ma sun kare ne ko dai a gidajen kurkuku ko kuma a ƙarƙashin matsin lamba da takurawa ta sarakunan abbasiyawa a cikin waɗannan shekaru ya koyar da ilmomi masu tarin yawa ga mabiya ahlul bait alaihi salam masu hare ko kun san cewa shekaru 189 da sa gabata a ranar irin ta yau wato 24 ga watan nuwamban shekara ta 1831 michel faraday wani masanin ilimin kimiyyar lissafi da kuma kimiyyar sanadarai ya sami nasarar samar da karfin wutar lantarki an haifi faraday a shekara ta 1791 da farko ya fara zama a wani shagon sayar da littafai inda daga nan ne ya fara yin karatu da kuma bincike inda ya sami nasarar samar da karfin wutar lantarki wanda ya zama asasin ci gaba daga bisani faraday ya sami nasarar kirkiro kwan fitilar lantarki na farko ya kuma gano ka'idojin ilimin kimiyyar lissafi daban-daban faraday ne ya fara mai da iskar colorin ya zama ruwa ta hanyar ilimin kimiyya da ƙarshe masu saurari kuma san cewa shekaru bakwai da suka gabata a ranar irin ta yau wato 24 ga watan nuwamban shekara ta 2013 kasar iran da kasashe biyar masu kujerun dindindin a majalisar ɗinkin duniya gami da kasar jamus sakarata rataba hannu akan yarjejeniyar farko ta tattauna batun shirin makamashin nukiliyar kasar iran a birnin vienna na kasar austria wannan yarjejeniya dai ta bukaci kasar iran da takaita shirin ta na makamashin nukiliya zuwa wasu shekaru yayin da kasashen yamma kuma za su dage mata dukkanin takunkuman da suka dora mata akan wannan batun an kwallo yarjejeniya ta karshe akan wannan batu a cikin watan yulin shekara ta 2015 kuma daga baya aka mai da ita ta zama kuduri a majalisar ɗinkin duniya to amma a cikin shekara ta 2018 shugaban kasar amurka donald trump ya fitar da amurka da gaske wani yarjejeniya lamarin da ya sanya iran ɗin ta jingina yin aiki da wasu bangarorin yarjejeniyar bayan da su ma kasashen turan suka kasa cika alkawalan da suka ɗauka mata jama'a masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio hausa boh da ke karkashin hausa tv a jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye sa ne har sau uku a kowace rana shirin mu na farko daga misalin karfe shida da minti uku zuwa karfe bakwai da minti hamsin na safe agogon najeriya nijar kamaru burkina faso da kuma togo wato karfe biyar da minti uku zuwa karfe shida da minti hamsin na safe agogon gmt da kuma kasar ghana akan mita 22 kHz 13710 sai kuma zango na biyu daga misalin karfe 1 da minti 23 zuwa karfe 1 da minti 50 a wagon Najeriya, Nijar, kamar Chadi, Burkina Faso da kuma Togo. Wato karfe 12 da minti 23 zuwa karfe 12 da minti 50 a wagon GMT da Ghana akan mita 16 kilohertz 17595 shirye-shiryen mu na dare kuwa suna zuwa ne daga misalin karfe 7 da minti 23 zuwa 8 da minti 20 agogon najeriya nijar kamar da chadi da kuma burkina faso da togo karfe 6 da minti 23 zuwa karfe 7 da minti 20 kenan agogon gmt da ghana akan mita 41 kilohertz 7225 a jamhuriyar Nijar kuwa ana iya sauraron shirye-shiryen mu ta waɗannan tashoshi na FM kamar haka a birnin mai radio Tambara megahertz 107 sai kuma a birnin da magaram zindar ta gidan radio gaskiya FM megahertz 89.5 madalla masu sauraro yanzu kuma ga mushtaba adam ya shigo tare da labaran duniya da dumi su. labarun duniya da farko ga kanunsu. jagoran juyin halin musulci na iran ya bayyana cewa kasashen turai ba su da hakkin yin magana akan makaman masu linzami alhali suna da tarin makaman nukiliya al'ummar sudan sun karbi 'yan gudun hijirar kasar habasha da hannu biyu shugaban amurka mai barin gado donald trump ya baiwa cibiyoyin gwamnatin kasar umarnin aiki da zababban shugaban kasar joe biden to yanzu sai a ga zama domin a saurari cikakkun labarin jagoran juyin halin musulunci na iran ya bayyana cewa kasashen turai ba su da haƙƙin yin magana akan makaman masu linzami alhali suna da tarin makaman nukiliya. jagoran juyin musuluncin na iran ayatollah sai imam ali khamenei ya bayyana haka ne a yau talata a yayin da yake ganawa da kwamitin tattalin arziki na ƙasa da ya kunshi wakilai daga bangarorin gwamnati uku imam sai da aliyu khamenei ya kuma yi bayani akan yadda makiya suke aikata laifuka akan al'ummar iran da a cikin shekaru uku na bayan nan suka ƙara tsanani jagoran jin musancin na iran ya kuma bayyana da iran take yin galaba akan takunkuman da ake kakaba mata yana mai cewa hanyar cire takunkumi wani abu ne da mun gwada shi a baya amma hanyar galaba a kansa tana da nata wahalhalun amma za ta yi daɗi daga ƙarshe ayatollah said ali imam hamna'i ya ƙada cewa idan muka yi namijin ƙoƙari muka ci galaba akan takunkumai sannan ɗaya ɓangaren suka ga mun samu nasara to za su yi watsi da takunkuman da suka kakaba sannu a hankali jagoran na juyin musulunci ya da cewa muna da kayan aiki masu yawa da za mu iya samun galaba akan takunkumai idan muka yi kwazo. ministan tsaron kasar iraki ya yaba wa iran akan taimakon da ta yi wa kasarsa wajen fada da kungiyar daesh ministan tsaron kasar iraki juma'a ina da sa'adun wanda tashar talbijin din dijila ta kasar iraki ta hira da shi ya bayyana cewa iran makwabciyar iraki ce kuma kawa da muke da alaka da ita mai yawa ministan tsaron na kasar iraki ya kara cewa ba wanda bai san cewa iran ta kasance tare da mu ba a lokacin yaƙi da ƙungiyar da'ish ta kuma yi wa iraƙin taimako mai yawa da al'ummar iraƙi suka san da hakan dangane da ziyarar da ya kawo iran ko a kwanakin bayan ministan tsaron na ƙasar Iraƙi ya ce mun tattauna da jami'ai da muka haɗu da su kuma tattaunawar ta haifar da ɗa mai ido an bayyana cewa da duk mutanen da cutar corona ta kashe a iran cikin sauyi 24 da suka gabata sun haura 400 mai magana da yawan ma'aikatar kiwon lafiya ta iran sima sadat lari ta sanar a yau talata cewa adadin waɗanda suka mutu saboda cutar ta corona cikin sa'o'i 24 sun kai 452 har ila yau ta bayyana cewa cikin sa'o'i 24 da suka gabata an samu mutane 13,721 da suka kamu da cutar daga bullar cutar zuwa yanzu ta adadin waɗanda suka warke daga ita sun kai 617,715 har ila yau da suka gamu gidan gaskiya tun bullar cutar corona zuwa yanzu dai ta kashe mutanen da suka kai dubu arba'in da biyar da dari bakwai da talatin da takwas to kuna tare da radio biyoci hausa da ke ƙarƙashin hausa tv daga nan tehran an bayyana cewa al'ummar sudan suna karɓar 'yan gudun hijirar ƙasar habasha hannu biyu tun bayan da rikici ya barke a yankin tigra na ƙasar habasha dubban mazauna yankin suka fara tsallaka iyaka domin samun mafaka a ƙasar sudan da take makwabtaka da su wani rahoto da kafar labarai ta Afirka today ta shira ya nuna cewa al'ummar sudan ɗin sun karbi 'yan gudun hijira na ƙasar habasha da hannu biyu wata 'yar gudun hijira mai suna sajamara ta shaidawa kafar watsa labarun ta Afirka today cewa bayan lokaci mai tsawo da suka ɗauka tare da mai gidanta da 'ya'yanta suna tafiya sun samu kyakkyawar tarba daga hannun mutanen garin hamadait na ƙasar sudan bayan da suka tsallaka iyakar matar ta ci gaba da cewa mutanen garin sun ba mu masauki a gidajensu isa hassan wanda manomi ne a garin na hamdayati ya shaida manema labaru cewa saboda sansanin 'yan gudun hijira a garin ya cika da mutane ba za mu iya barin 'yan gudun hijirar ba ba tare da mun sauke su a gidajenmu ba da akwai kusan mutane shida suka tsallaka iyaka daga kasar habasha zuwa cikin kasar sudan domin samun mafaka daga yakin da ake yi a tsakanin sojojin tarayyar habasha da na gundumar tigray shugaban amurka mai barin gado donald trump ya baiwa cibiyoyin gwamnatin kasar umarnin aiki da zababben shugaban kasar joe biden shugaban na kasar amurka ya buƙaci shugabar ma'aikatar fadar mulkin kasar da ta yi aiki da nauyin da ya rataya a wuyanta tare kuma da nuna cewa zai ci gaba da mayar neman haƙƙinsa shugaban ƙasar ta amurka ya rubuta a shafinsa na twitter cewa za mu ci gaba da faɗan da muke yi kuma ina da can za mu yi nasara saboda ci gaban ƙasata na kuma buƙaci imeli da tawagar da take aiki da ita da ta yi abin da ya kamata su ma waɗanda suke tare da ni na buƙace su da haka masu bin diddigin rubuce-rubucen shugaba donald trump dai sun bayyana cewa abin da ya rubuta tamkar yin furci ne da rashin cin zaɓe sannan kuma ba da umarni da ya aiki tsakanin shibin gwamnatin kasar da kuma zababben shugaban kasar joe biden to masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan Mustapha Adam ke nan dauke da labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin na Afirka a yau tare da Mustapha Adam. Afirka a yau. Masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin Afirka a yau. Shiri ne wanda muka saba yin tsokaci akan muhimman batutuwa da suke faruwa a nahiyarmu ta Afirka. To a yau shirin namu zai dubi ne akan yakin da ke faruwa tsakanin gwamnatin tarayya Habasha da ta gundumar Tigray da kuma wato tushen wannan yaƙi. da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. a ranar hudu ga watan nanuwamba ne sojojin gwamnatin tarayyar habasha suka kai farmaki a kan rundunar yankin tigray shugaban kasar ta habasha firaministan kasar ta habasha abi ahmad ya ce harin da sojojin tarayya suka kai yana a matsayin mayar da martani ne akan harin sojan da mayakan wato Tigray People Liberation Front suka kaiwa wani sansani na sojan tarayya a yankin. Abin da biyo baya shine musayar harsasai da makamai masu linzami a tsakanin sojojin tarayya da kuma na gundumar Tigray. ba kuwa a je ko ina barkewar wannan rikicin sai ya ɗauki salo na yanki domin ya shafi ƙasashen makwabta a ranar ta hudu ga wannan wata na nuwamba mayakan na tigray sun kai hari da makamai masu linzami a kan birnin asmara na ƙasar eritrea wannan harin dai ya zo ne kwana ɗaya bayan da suka yi zargin cewa gwamnatin eritrea tana taimakawa gwamnatin tarayyar habasha a faɗan da take yi da su shugaban yankin na tigray debresion gabrimishan ya bayyana cewa sojojin eritrea sun aike da tankokin yaƙi zuwa kan iyaka da tigray a matsayin taimakawa sojojin habasha a yaƙin da suke yi da su ya kuma ƙada cewa sun harba makamin masu linzami ne zuwa ƙasar eritrea a matsayin mayar da martani har ila yau barkewar rikici ya tilasta wa dubin dubatar fararen hula na yankin tigray yin hijira da tsallaka kan iyaka zuwa cikin ƙasar sudan har ila yau wannan rikici ya so ya ɗauki wani sabon salo na ƙasa da ƙasa inda ranar 19 ga watan na nuwamba sojojin ƙasar habasha suka zargi shugaban hukumar lafiya ta duniya wato tedros adhanom ghebreyesus da cewa yana taimakawa mayakan tigray da makamai sai dai zargin na baki ne kawai ba tare da sun nuna wasu kwararan dalilai a ƙasa ba washe gari kuwa shugaban hukumar lafiya ta duniya din wanda dan asalin yankin tigray ne ya fito ya gaya wa duniya cewa idan akwai abin da yake goyon baya to shine zaman lafiya kuma yana jin takaicin halin da ƙasarsa ethiopia ta shiga tsarin siyasar kasar habasha ya bambanta da na mafi yawan kasashen nahiyar afirka da akwai jam'iyya guda ɗaya babba ko kuma ƙungiya wacce take kunshe da gambiza na ƙabilun ƙasar ethiopia revolutionary democratic front wacce ita ce ke tafiyar da mulkin wannan ƙasa saboda haka ita ce ke ayyana wanda zai zama firaminista sabanin kasashe da ake yin zaɓe kai tsaye na 'yan majalisa da su kuma a matsayinsu za su zaɓi firaminista ita kuma tana ɗauke da manyan jam'iyyun na ƙabilu da suka fito daga kowane yanki kama daga tigray da al'ummar amhara da kuma oromo ƙungiyar tigray people's liberation front ce ta mamaye babbar jam'iyyar take tafiyar da ƙasa na tsawon shekaru 27 sai dai wasu na zargin 'yan ƙabilar ta tigray da cewa sun taɓa wa kansu wuka ta hanyar buɗe rikicin siyasa da suka yi da al'ummar oromo wannan shine abin da ya taimaka wajen shewar tauraruwarsu ta siyasa a birnin addis ababa da akwai kabilu da suka kai tamanin a cikin kasar habasha amma manya daga cikinsu su ne oromo sai amhara sannan tigray daular da sarki menelik ya kafa a wajajen shekara ta 1840 ta ginu ne akan harshen amhara domin shi daga wannan kabilar ya fito kuma 'yan wannan kabilar da al'adunsu sun mamaye sauran kabilu na kasar fiye da shekaru ɗari. sai dai kwana a tashi 'yan kabilar tigray sun waye gari cewa sha'anin mulkin kasar ya shiga hannunsu akalla a cikin shekaru 30 na bayan nan daga shekara ta 1991 zuwa ta 2018 hakanan kuma tattalin arzikin kasar yana hannun 'yan kasuwarsu a wannan tsakanin an zargi 'yan tigray da cin zarafin sauran al'ummu na kasar daban-daban madas zinawi wanda ya rasu a shekara ta 2012 dan kabilar tigray ne bayan mutuwar tasa mataimakinsa hail maryam deslang ya mai gurbinsa 'yan kabilar aromo sun rika gudanar da zanga-zangar rashin amincewa da wannan naɗin wanda a ƙarshe ya tilastawa da slang ɗin murabus tun ko da ya murabus sai ya zama 'yan kabilar ta tigray sun fara samun koma baya a cikin sha'anin mulki wanda ya zama firaminista shine abi ahmad shi ruwa biyu ne mahaifinsa ɗan kabilar oroma ne yayin da mahaifiyarsa kuma ta fito daga kabilar amhara daga cikin alkawunan da yi da akwai mayar da harshen oromo zama harshen ƙasa sannan da baiwa 'yan ƙabilar damar haɓaka da bunƙasa ƙasarsu ta noma wacce ita ce sana'ar su kaka da kakanni sai dai rashin cika musu waɗannan alkawunan ya sa sun fara zarginsa da cewa ya fifita ƙabilar mahaifiyarsa a kansu suka fara yanke ƙauna da shi su kuwa ƙabilar tigray sun ma janye ne daga takarawa ta a zo a gani a haɗakar ƙabilu da suke a babban jam'iyya mai tafiyar da ƙasa addis ababa sun koma yankunansu suna ba shi muhimmanci fiye da wato a faɗin ƙasa wannan abin da ya faru ya kai ga ɓarkewar rikici a tsakaninsu da gwamnatin tarayya a lokaci zuwa lokaci da ƙarshe a yanzu ya kai ga zama cikakken yaƙi. to masu raro anan zamu da sa'aya sai kuma fitowa ta gaba inda za a je mu ɗauke da nijigon amma kafin lokacin muna gaita ku zuwa shafin mu na intanet www.hausatv1.radio.ng www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya. madala yanzu kuma sai shirin na muryoyi masu sauraro tare da hassan barka muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake kasancewa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shiri na dai na Radio Hausa BOH daga nan Tehran da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwa da dama da suka shafi rayuwa ta da kullum. Malami na farko suka fara da bayyana mana sunanka da kuma daga inda kake yi mana magana. Assalamu alaikum Radio Iran Jamhuriyar Musulunci sunana Usaini Labran daga nan tsakiyar Nijar a ɗan katsari ko domin rarar da ɗan katsari cikin gundumar dogon dutse a cikin jihar Toso ta jamhuriyar Nijar. Mun je kotun tsarin mulkin mai kula da kundin tsarin mulkin ƙasa ta yi hidda sakamako na tantancewa da an kai ma 'yan takara. To abinda muka fata ga 'yan Nijar da 'yan ƙasa ga baki ɗaya sai mu roƙi Allah kuma mu kwantar sa hankalinmu tunda komi da doka na shiga tahiya wanga mutane dai doka ta tassa su wanda Allah ya sa sun ka huce to sun gode ma Allah kuma a ci da aiki wanda Allah ya sa to san su bai cika ba ko wani matsala sai su yi hakuri su hari gaba wa ma sha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin kenan duk abin da kaka so kai in Allah bai kaddarce ka da shi ba ba za ka same shi ba muna fata kuma a yi zaɓe lami lahiya a kare lahiya a kasa ta jamhuriyar Nijar suna na Hussein Labran ina nan a cikin garin ɗan katsari a gundumar dogon dutse tsakiyar Nijar a cikin jihar Doso baki daya assalamu alaikum Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashen Hausa na Jamhuriyar Musulunci BOH Tehran kuna tare da Tahir M Tahir Jambulo jihar Kano tarayyar Najeriya. Yau na shigo ne tsokaci dangane da batun da ya gudana na kada ɗan takara a Jamhuriyar Niger wanda al'umma ƙasa suke cewa an yi magudi muna kira ga mahukuntan ƙasar Jamhuriyar Niger dan Allah ji tsoron Allah ku sani cewa za a yi mutu kuma za a je wurin ku zauna ku cire ɗan takarar da kun san zai yi gaskiya kuma zai zai cire 'yan Nijar daga cikin wani matsalar da suke ciki domin eh, al'ummar Nijar suna cikin yanayin damuwa da kunci. Assalamu alaikum BOH Hausa mai magana naku mai sauraron ku na yau da kullum na agwa mai faci daga nan zandar zan yi wani ɗan tsokaci a game da mahukunta 'yan siyasa da talakawa na ƙasar Nijar da Allah lokacin zaɓe duk magidanta da masu ra'ayin jefa ma wani ka yi lissafi a gida ɗaya karkaci da ma mutum duk mutum inda yake so ya jefa karkace wai a ƙasan ka yake ko wani ɗan gidanka ne ko yaron ka ne ko kuma abokinka ne ka ce mishi dole ka je abin da kake ra'ayi shi zai jefa ma a hudda wannan duhun kan da Allah siyasa wayan ma mutane yake da kai abin da mutum yake ra'ayi Allah Ubangiji ya bada zaman lafiya Allah ka kwanci hankali a cikin ƙasa. Na ku mai sauraron ku na yau da kullum na agwa mai faci daga nan zandar. Ina yi muku fatan alheri ma'aikatan BOH Hausa. Assalamu alaikum radio BOH ta hiran da fatan an wani lafiya kuna magana da Mustapha Rabilu da magaran Nijar. To zan yi tsokaci akan wannan tantancewa 'yan takararmu da aka yi Nijar. To a cikin harakan nan dai ya ji tsoron Allah. saboda an yi wani eya ne masu mulki so suke su wama a mulki a kowanne bi kamata ba soke su aka soke mu dai yan nijar a kyautata mana mu abin da muka yi so ma a soke magajinan gariruwa mera-mera na nijar su ya kamata a soke saboda sun yi shekara goma goma a sama kuma suna wa masu zarci kuma shugaban kasa ba su dama su nemi wata takara musamman mu a kanton ɗinmu ma na da kusa aikin ko komi ba a mun ba a fannin meri in kuwa a kowanne ya ce a mun wani abu ya yi magana mu ji shi daga mustapha rabiu da magaram niger assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu a gidan rediyo biyu jihar mai magana siraju abdullahi daga jihar tawai a yau ina so in ba da tsokaci na akan 'yan siyasar mu na nijar kenan jama'a da allah siyasa ba wani abu ba ne abu ne wanda ya kamata mu nutsu mu yi wa kan makaratun ta nutsu eh mun san dai komi ke gudana kuma ƙasan mu akwai arziki alhamdulillah eh arzikin da yake cikin ƙasan mu na ƙasa wallahi ba duk ƙasashe ba nan ga cikin afirka take tattare da shi to amma yau ƙasan mu mu ne da wahala mu ne da talauci mu ne nan mu ne nan mu ne ake wa walakanci kasashe har nan cikin afirka ma jama'a da allah muna kira da 'yan siyasan mu da kuma a shugabanni da kuma farin hula masu kamfe na siyasa ta ƙasar mu ta nijar da allah mu zaɓi waɗanda ya kamata waɗanda za su yi mana adalci cikin ƙasa eh, kuma masu kishin addini eh, allah ɗaya san na ƙwarai allah ɗaya san mai gaskiya Eh, amma muna roƙo Allah ubangiji subhanahu wata'ala shi iya muna Allah ubangiji ya zaba muna ba tare da iyawan mu ba ba tare da tunanin mu ba eh Allah ubangiji ya sa a ce duk inda al'umma za su kai su Allah ubangiji ya sa a ce suna tare da mai adalci na gode wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh mai magana Siraju Abdullahi daga jihar Tawa To masu saurare da wannan ne kuma zan dasa aya a cikin shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa ni hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin tun daga nan birnin agadas nake cewa da ku mu zamna lafiya tsakanin juna madalla yanzu kuma sai kisoshin rayuwa wanda zan gabatar 一心 r 哟。 bismillah rahman rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda muke dauka daga cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da dastana dastan na atila shahid mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirin namu na yau da masu sauraro a yau za mu fara kisar rayuwar manzon allah muhammad ɗan abdullah sallallahu alaihi wasallam cikamakin annabawa da kuma manzanni wanda allah ta'ala ya aiko da addinin musulunci da kuma alkur'ani mai girma a cikin shirinmu na yau za mu fara da shekarar haihuwarsa wacce ake kira shekarar giwaye malaman tarihi sun bayyana cewa a shekarar da aka haife shi wani sarki daga cikin sarakunan yemen mai suna abraha wanda kuma kirista ne ya zo birnin makka tare da rundunarsa ta giwaye da niyyar rusa ɗakin kaba saboda wasu larabawa sun je sun lalata cocinsa a ƙasar yemen sannan yana son larabawa su bar zuwa birnin makka don ayyukan hajji maimakon haka su je ƙasar yemen inda ya gina cocinsa mai kyau fiye da ka'aba. sai dai allah ta'ala ya shiga tsakaninsa da burinsa na rusa ɗakin kaba inda ya aiko da tsuntsaye wa'anda ake kira a babil ɗauke da duwatsu na sijil ko kuma wuta suka wargaza rundunarsa suka murkushe su gaba ɗaya a cikin wa'annan kwanakin ne dai aka haifi manzon allah sallallahu alaihi wa sallam a garin makka mahaifinsa shine abdullahi dan abdulmuttalib wanda ya kasance daga cikin manya-manyan shugabannin ƙurashawa a lokacin sunan mahaifiyarsa ita ce amina yar wahab ita ma daga cikin dangin ƙurashawa kafin haihuwarsa dai mahaifinsa abdullahi ya rasu a garin yathriba ko kuma madina a lokacin da yake dawowa daga tafiya ta kasuwanci daga ƙasar sham don haka an haifi manzon allah sallallahu alaihi wa sallam maraya amma kakansa abdulmuttalib yana da rai don haka shi da mahaifiyarsa ne suka fara renonsa har ila yau allah ya sanya nonon mahaifiyarsa baya kawo madara wanda zai sha don haka yana shan madara daga wata mata mai suna ku yangar abu lahab aminsa tun da farko kenan amma daga baya aka sami halimatu sadiya ta zo ta ɗauke shi zuwa ƙauyensu a wajen makka inda ta sha da shi nononta har zuwa lokacin yayansa manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya gudanar da shekaru biyar na farko a rayuwarsa a wajen halimatu sadiya sannan ta dawo da shi wajen mahaifiyarsa a makka amma kakansa abdulmuttalib ya buƙaci ta sake ɗaukansa don ya girma a ƙauye saboda hakan ya fi masa zama lafiya da kuma alkhairi amma bayan da ta je da shi a karo na biyu sai mutane sun gano cewa idan ya taba jikin mutane suna samun waraka don haka wannan labarin ya fara yaduwa a hankali a hankali cikin mutanen ƙauyen daga baya har ya kai waje ta yadda halima ta ga cewa ba za ta iya rike shi ba don tsoron abin da zai same shi da haka kuma manzon allah sallallahu alaihi wa sallam yana ɗan shekara shida a duniya ya koma hannun mahaifiyarsa a makka da kuma kakansa abdulmuttalib wasu malaman tarihi sun bayyana cewa abdulmuttalib baya barinsa shi kadai don ya san cewa yahudawa suna neman shi don sun kashe shi dalili kuwa shine suna tsammanin cewa annabin ƙarshe kuma cikamakin annabawa zai fito daga cikin yahudawan ne amma sai ya fito daga cikin larabawa don haka tun ranar haihuwarsa yahudawa sun san an haife shi don alamu da suka gani a daren haihuwarsa da kuma wasu alamu da dama da suka bayyana cewa ya bayyana masu sauraro don ƙurewar lokaci a nan zamu dasa aya cikin shirinmu na yau da yadda allah a cikin shirinmu na gobe za mu yi magana dangane da alamun haihuwar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin duniya a lokacin da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. madala yanzu kuma sai lafiya sai da kula tare da hassan barka lafiya sai da kula. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkan ku da da kuma sake saduwa da mu a cikin wani sabon shiri na lafiya sai da kula shirin Radio Hausa VOH da ke tattauna batutuwan da suka shafi kiwon lafiyar bil'adama musamman a nahiyar mu ta Afirka. To shirin dai a yau na zaman ci gaban wanda ya gabata ne inda muka mai da hankali kan matsalar magunguna na jabu daya daga cikin matsalolin da ke addabar kasashe masu tasowa musamman a Afirka. da fatan za a kasance tare da mu a cikin shirin wanda ni hassan barka na shirya kuma zan gabatar ba ba ba dan dai kamar da watakila wasu ku suka ji da farko shirin a yau na zaman ci gaban wanda ya gabata ne inda muka mai da hankali kan matsalar magunguna na jabo musamman na nasara daya daga cikin matsalolin da ke addabar kasashe masu tasowa irin su Najeriya kasa mafi yawan al'umma a nahiyar Afirka kuma idan ana tuni a shirin mu wanda ya gabata muna tare da Dr. sabu Ahmed kwararren likita kana mai koyar da aikin likita a jami'ar jos da ke birnin jos a tarayyar najeriya bayan kuma ya yi mana shimfiɗa akan abin da ake nufi da magunguna na jabu da kuma illansu ga lafiyar dan adam yau zai ɗora mana ne kan tambayar cewa ko waɗanne magunguna ne wannan matsala ta fi shafa musamman a afirka eh, maganin jabu yawanci masu yin maganin jabu suna yi ne fa samu riba saboda haka maganin da suka ka yana da farin jini sosai kuma ana san shi sosai su su suka fi kokara kokarin tagwaita shi ko kuma injininsa a misali kaga kamar ampiclox da yake mutane da da aka ɗauki ampiclox from the slim shi muke a sai ampiclox an ɗauke shi kusan kamar jarkan mai magani da ɗaya babu ko ciwon kai mutum yake da cikin shahara da ampiclox wanda kuma kaga ba kuskure ne dan because ah, maganin kashe kwayoyin cuta ne ah, ba maganin ciwon kai da gajiya ba ne amma mutane ko gajiya ne ba hada mu da ampiclox ah, a kemis kenan ba wani likita ba kemis ne ciyar na ba to ya sa ba ampiclox ya farin jini kuma na sayuwa ko da wani mutum ya ji gantar da cire shi ampiclox ko ma ba su da ba ba da ba likita ne ya ga mutum ba ya sa ampiclox daga ba kusan duk wani ampiclox da kansa ya a kasuwa jabu ne hamza suka ba ya abi can ne ya fi kyau ya shiga shiga shi amma da dama saboda yanayin kasuwan da kuma rashin karfin hukumar sa ido wato nan da kenan suna da kokarin su amma bai cimma ko ina ba ya kawo hayaƙar wadannan magungunan da ake suke da farin jini kuma ana amfani da su sosai sa da kasuwa mutane ana yin jirgin sosai a lokacin mutum zai sha saboda ciwon kan saboda ya yadda cewa magani zai mara wata yin ya sha sauki ko da ba hurumin maganin ba kenan so wannan magunan sa da wuri da ciki magunan da suka fi kasuwa sosai su aka fi samu a jirgin sosai sosai a cikin su magungunan da kuma komai tallafi a biyar mutum daga hanyar da ta fi dacewa misali na gwamnati zai ga da wuya a samu na gibuwa so abin da ya rashin sa ido ne ga 'yan kasuwa da suke zuwa kasashe kamar su china wani lokaci kamar india amma ba ma kamar china ka ga um, saboda walwala na kasuwanci sa abin su abin da ya dace ba su ci ciko shi su ba da cin hanci su shigo da shi kasashen mu na Afirka ta yada su a wannan abu ba kyau a yanzu kuma misali ma da ake cewa da yalo ni na tafi da ita na taɓa gani a kasuwan ƙauye shekaru da da suka wuce ana auna shi mudu mudu kaga ba za a cimma maganin nan na gaskiya ne da arahar da aka samu da kuma yawan da ake watsa shi yana nuna da cewa wannan gaskiya da zai wani a samu magani kamar haka a da auna shi mudu mudu a kasuwan ƙauye ana sayar mutane su su ta wannan tabbatacce mun wani wannan magungunan nau'o'in su na jihuni. to dokta ko akwai wasu alamomi da za su iya nuna wa mutum cewa wannan maganin na jabu ne ko kuma ya zai iya kaucewa sayan magani na jabu? eh um, wasu suna cewa in ka duba batch number da kuma kuma eh, da ranar da maganin ya expire da kuma lambar nafta na amincewa da maganin cewa in ka duba haka zai iya nuna ba ko jabu ne kuma jabu yanzu masu jabu maganin sun goge sun kware za su sa lambar nafta din za su samar batch number za su sa ranar expire da ya dace ko da maganin da mai kyau ne amma yanzu lokacin amfani shi ya wuce ya yi expire za su iya canja namban da ranar namban ranar da aka rubuta expiration date so waɗannan sai ga su da bai wahala shi gane jamin magani amma akwai ingancin maganin a ido shi ma wani nuniya ne na matakin farko ah, in ka ga kafin magani shi ya bar mashi ba hannu alamu ne da cewa ba a yi shi da inganci ba don zan samu kamfanin ingantacce suna da sa ido akan ingancin maganin sa ido ma akwai abin da suka shi binding eh, ability disintegration time eh, da makamantansu abubuwa ne na kalman eh, masu sarrafa magani pharmacy kenan ba shi magani ya haɗa kansa ya kan kuma narki da wuri in ka ga akwai matsala shi kafin ka sha magani yana warke jima a hannu bisa ga kyawun mutu wannan maganin ba mai kyau ba ne a ɗaya kenan akwai maganin da aka san su suna da ɗanɗano na musamman misali tolidizol flagyl kenan in ka sha ka ji salam misali ka sha a baki ka ji salam akwai kyakkyawan yiwuwan cewa wannan maganin jibi ne amma ƙwararru su suka fi tantancewa sahihancin tantancen tantancewa kan kotu jibi ne ko ba don za a sa shi a injin a narka shi a sa shi a injin a gwada yawan maganin da aka sani ta hanyar su dace da aka yi da shako ina duniya shi ne tabbataccen hanya na cewa wannan jibi ne ko ba jibi ne amma ka sani da ake cewa da ganin biri ya kama da mutum magani ya fara wani a hannu sai ma ka san cewa babu inganci tare da shi ko ba mamaki na jibi wannan na malam To ganin cewa wannan matsala ce da ta jima tana cewa harkar kiwon lafiya to a ƙwarya ko waɗanne hanyoyi ne ya kamata a bi don daƙile ta wannan ma wata tambaya ce da dakta ya amsa yana mai cewa. Eh, gaskiyar lamari shi ne ah, yawanci za ga yi wani abubuwa su faruwa a lunguna inda hukumomi ba su kai sa ido ba. Akwai buƙatar hukumomi sa ingantattun kare da za su je su dinga ruba wannan abubuwa su sa ido ah, a ƙauyuka da kuma yankunan cunkoso a birane da hukumomi da suka yi kai da wurin ba ko kuma wuraren ba wannan zai taimaka sosai wajen daƙile irin waɗannan safarar kwayayyaki da suke na jabu in aka haka abun zai sauki sosai sannan kuma wara mutane kai matuƙar mutane zai mutum zai je a bashi magani ci a ba wannan ba magani nake so bane a to wannan ma zai rage dan duk wanda ya je saro ya zo zai sayar a shagon magani shi yayin kowa yana kin maganin lallai lallai gobe zai a in su wanda suke sayarwa a shafa maganin nan nake ba su suke sarrafawa ba yawa kuma mutane a daina cewa kullum sai an samu magani yara za a saya ita fa araha ba ta ado maganin da yake kyau yana da farashi shi na musamman wanda suka yi maganin sun kashe kuɗin su ne sun yi amfani da sinadaran da ya dace suka yi wannan maguna ya ta a wannan ya fara shi ma zai aiki wannan kintace mutum ne amma araha ba ta ado maganin kirki dole sai ka cire kuɗin ta ka saya ya ma aiki kada ka wada kan jama'a su guje wa magunan da ko a ido ka san cewa akwai walakin ya goro a miya zai taimaka wajen hana yaɗuwar waɗannan magunguna marasa kyau na jiki. To masu saurare da wani ne muka kawo ƙarshen shirin muna yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai inda kuma za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan Radio Hausa VOH ni Hassan Barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku mu kasance lafiya daga nan birnin Tehran. Rayuwanmu mai sama Allah ya taimake su Kai co a da likita bokan turai a sosai. ce a gaida likita bokan turai a maida ya sosai zan gaida likitoci badan kudi suke ba badan kudi suke ba ma sauraro yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato duniyar mu a yau Duniyar mu a yau. Bismillahirrahmanirrahim masu saurare assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na duniyar mu a yau. Shirin da ke muku dubi cikin wasu daga cikin muhimman al'amuran da suka faru ko kuma suke faruwa a bangarori daban-daban na duniya. To da fatan masu saurare suna cikin ƙoshin lafiya. Cikin 'yan kwanakin nan da batun shirin nukiliyan ƙasar Iran na zaman lafiya. da kuma a yarjejeniyar nukiliyar da aka cimma da ita a shekarun baya ya sake dawowa fage musamman bayan zaben shugabancin da aka gudanar a amurka da kuma rahoton da hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya iaea e, ta fitar da ke nuna cewa iran din tana ci gaba ta sinadarin uranium kuma ma ta rubanya abinda take samarwa a halin yanzu sama da yadda take samarwa bayan janyar nukiliyar lamarin da ya sanya wasu kasashen turai waɗanda suka ci marjaniyar da iran fara ta da jijiyoyin wuya lamarin da kuma tuni iran ɗin ta mayar da martani kansa to wannan batu dai shine abinda shirin namu na yau zai dubi kansa to haka sai a biyo mu sannu a hankali don jin yadda shirin zai kasance to masu saurare barkamu da sake saduwa kamar yadda kuka ji a farkon shirin jamhuriyar musulunci ta iran ta mayar da martani da kalamai da kuma sanarwar da kasashen turai da suka cin yarjejeniyar nukiliya da ita suka fitar kan batun ci gaba da girmama yarjejeniyar ta nukiliya da kuma ayyukan da iran take yi a wannan fage inda iran din ta bakin jakadan kasar na dindindin a hukumar ta iaea kazim garib abadi yake cewa shirin nukiliya na kasar iran na daga cikin shirye-shiryen nukiliya na duniya da babu nuku-nuku ko kuma wani ɓoye-ɓoye a cikinsa sannan kuma shine shirin da ya fi fuskantar bincike da kuma sanya ido na ƙasa da ƙasa Mr. Garib Abadi ya bayyana haka ne cikin wata hira da yi da wata kafar watsa labarai ta Iran da aka buga a shekarun jiya Lahadi. inda ya ce iran dai ita ce kasar da ta fi fito da shirye-shiryenta na nukiliya don duniya ta gani don ko iran ita ce kasar da ta fi fuskantar sanya ido da kuma binciken masu bincike na hukumar kula da makamashin nukiliyan ta duniya kan cibiyoyinta na nukiliya ta yadda kashi ɗaya cikin biyar na binciken da hukumar take gudanarwa a kasashe daban-daban na duniya ta gudanar da su ne a kan iran wanda hakan ke nuni da irin yawan sanya ido da wannan hukuma take ci gaba da yi akan shirin na nukiliya na iran yayin da kuma yake magana kan sanarwar da kasashen turai din suka da suka sanya hannu kan wannan jinya da iran wanda aka cimma a shekara ta 2015 kuwa jakadan na iran a hukumar ta kula da makamashin nukiliya ta duniyan ya ce biyo bayan yadda amurka ta yi gaban kanta wajen ficewa daga wannan jiniya ta nukiliya babu wani abin da waɗannan ƙasashe na turai din. suka yi face dai nuna damuwarsu kawai da kuma ci gaba da nuna damuwarsu kan yadda iran ta rage irin yadda take ba da haɗin kai da kuma aiwatar da janiyar nukiliyan wanda iran ta ce ta yi haka ne don mayar da wakura aniyarta sakamakon ficewar da amurka ta yi daga cikin wannan yarjejeniyar wanda shi akan kansa hakan karan tsaye ne yarjejeniyar da kuma dokoki na ƙasa da ƙasa da kuma kin ɗaukar wani mataki na azo a gani da ƙasashen turan suka yi bugu da ƙari kan rashin cika alkawuran da su ma suka ɗauka yayin cimma yarjejeniyar ta nukiliya wato su ma kansu kasashen turai ɗin nauyin da ya hau kansu abin da ya kamata su aiwatar a cikin mai da ta tabbatar sun gagara aiwatarwa wanda kenan ba kawai ficewar amurka ba kawai amurka ce za a iya ma zarga a cikin wannan yanayi ba hatta su kansu kasashen turai din sun gagara aiwatar da hakikanin abin da ya kamata a ce sun aiwatar su ma kenan da suke cikin wani yarjejeniya din balantana kuma ita kanta amurka da ta fice to a cikin sanarwar da waɗannan kasashe na turai din da waɗanda su uku wato ingila faransa da kuma jamus suka fitar da fara dai sun fara da sake jaddada a aniyarsu ta ci gaba da kiyaye yarjejeniyar ta nukiliya inda suka ce mu dinnan dai kasashe uku mun yi aiki tukuru wajen kiyaye yarjeniyar kamar yadda kuma muka sha faɗin cewa mun yi bakin cikin ficewar amurka daga jeniyar da kuma sake dawo da takunkumin da ta sanya wa kasar iran wannan kawai shine abinda su waɗannan tura suka takaice da shi to sai dai kuma waɗannan kasashen sun zargi iran da abinda suka kira gagarumin yin karan tsaye da kuma take yarjeniyar nukilan da iran take yi bugu da ƙari kan gazawa wajen sauke nauyin da ke wuyanta tsawon shekara guda da rabi don haka sai waɗannan ƙasashe ukun suka kira iran ɗin da ta gaggauta yin watsi da wannan mataki sannan kuma ta gaggauta dawowa da kuma aiwatar da cikakken nauyin da ke wuyanta to bayan fitar da wannan sanarwar dai ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta iran ta bakin mai magana da yawonta sa'id khatib zade a yi watsi da wannan matsaya ta turawan wanda kuma kira hakan da matsayin rashin mafaɗi na waɗannan ƙasashen turan uku yana mai kiran su da su dakatar da wannan zargi na siyasa da suke wa iran sannan kuma su yi kokari wajen sauke nauyin da ke wuyansu kamar yadda ya zo cikin yarjejeniyar ta nukiliya wato maimakon dai su ci gaba da irin waɗannan manganu na rashin mafaɗi kamar yadda ya kira lamarin kamata ya yi a ce su kansu waɗannan ƙasashen turan su yi ƙoƙari wurin sauke nauyin da ke wuyansu kamar yadda ya zo cikin wannan jiniya maimakon su ci gaba da irin waɗannan maganganu idan dai ana iya tunawa a watan mayu na shekara ta 2018 ne shugaban ƙasar amurka donald trump ya yi gaban kansa wajen janye amurka ɗin daga cikin aljannar ta nukiliya yana kuma ya ci gaba da sanya wa iran takunkumi masu tsananin gaske baya ga hakan kuma amurkan ta ci gaba da matsawa kasashen da suke cikin yarjejeniyar wato burtaniya faransa china rasha da kuma jamus ta ci gaba da matsa musu lamba wajen ganin ko dai su fice daga cikin yarjejeniyar ko kuma sun gagara aiwatar da nauyin da ke wuyansu lamarin da ya sanya yarjejeniyar ta zamanto kamar ba ita wato a bangare guda abubuwan da amurka take kokarin yi shine cewa ko dai ta tilasta wasu waɗannan ƙasashe ko kuma alal kalla wasu daga cikin su fice daga cikin yarjejeniyar ko kuma idan har ba su fice ba suka ci gaba da zama din ta haifar da wani irin yanayi wanda zai hana su aiwatar da ainihin abin da nauyin da ya hau kansu to amma duk da irin wannan yanayi da aka shiga iran ta ci gaba da girmama yarjejeniyar tsawon shekara guda cif tana mai jiran sauran kasashen da suke cikin reniyar wato waɗannan kasashen turai inda muka ambata su sauke nasu nauyin musamman a bangaren da ya shafi takunkumi na tattalin arziki da amurka ta sanya wa tattalin arzikin na iran to sai kuma kasashen turan sun gaza yin hakan laban da sanya iran din a watan mayu na shekara ta da goma sha tara ta dakatar da aiki da nauyin da ke wuyanta kamar yadda ya zo cikin bangare na 26 da kuma shida na wannan yarjejeniyar. a saboda haka ne ma jakadan iran a hukumar ta kula da makamashin nukiliyan ta duniya mr garib abadi ya ce turawan sun takaita ne kawai da magana ta fatar baki dangane da batun ficewar da amurka ta yi daga wannan yarjejeniyar ta nukiliya kama idan lamarin ya zo kan iran sai su dinga nuna damuwarsu dangane da matakin mayar da matane da iran ta dauka kan wannan lamari garbi abadi ya ci gaba da cewa kasashen turan ba su dau wani mataki a aikace kan wannan lamarin ba tsawon shekaru biyu da rabin da suka gabata wajen sauke nauyin da ke wuyansu ta bangaren ɗagewa iran takunkumin da aka sanya mata da kuma ci gaba da ba da haɗin kai cikin shirin nukiliyan nata yana mai cewa dage takunkumi a kan takarda kawai ba ta ce manufar cimma ta nukiliya ba jakadan na iran dai ya ce iran dai bata ga hakan a ƙas ba daga wajen waɗannan ƙasashen turan su uku to yadda aka tambaye shi kuma dangane da wani batu da kuma rahoton da ke cewa shugaban amurka donald trump yana shirin kawo wa cibiyoyin nukiliyan kasar iran hari kafin wa'adin mulkin mulkinsa ya kare a shekara mai zuwa ta 2021 jakadan na iran a hukumar ta iaea e ya ce a mafi yawan lokuta dai irin waɗannan rahotanni rahotanni ne kawai na yaƙi na kwakwalwa kawai yake ci gaba da cewa irin da ba ta fatan rikici kuma bata ma taɓa takalarsa ba to amma fa dai ta san yadda za ta kare kanta da kyau musa garib abadi ya ci gaba da cewa amurka dai ta sani da kyau cewa duk wani mataki da za ta dauka a wannan bangare zai fuskanci mayar da martani mai kaushin gaske daga wajen iran inda ya ci gaba da cewa abin ban dariya ne ma ce ƙasa kamar amurka wacce ta mallaki dubban makaman nukiliya kuma ta taba amfani da su ma akan wasu al'ummomin ƙasar japan da basu ci basu sha ba kana kuma take ci gaba da goyon bayan haramtacciyar ƙasar isra'ila wacce ba ta cikin yarjejeniyoyin hana yaduwar makaman kare dangi a duniya abin mamaki ne a ce za ta nuna damuwarta dangane da shirin nukiliyan iran wanda ke karkashin kulawar hukumar iaea ta duniya don dana yi tunawa shi din ma dai a kwanakin bayan ne jaridar new york times ta amurka din ta buga wani rahoto dangane da wata ganawa da shugaban amurka trump din yi da wasu mukarrabansa a fadar mulkin su inda hanan ya bukace su su ba shawara dangane da batun kawo wa iran hari ko wata cibiya mai mahimmanci mafi girma ta iran na nukiliyan ta hari inda rahoton suka ce dai da dama ko kuma ma kusan dukkanin waɗannan mukarraban nashi da donald trump sun bayyana masa hatsarin da ke cikin wannan batu na kawo iran din hari don haka da wancan lokacin da ake maganin cewa an janye wannan batu na kawo hari ɗin hoton a wancan lokacin da jami'an iran daban-daban wato kama daga na 'yan siyasa har zuwa ga nasoji soji sun mai da martani ga wannan rahoto da kuma cewa iran dai tana nan tana zuba ido sannan kuma duk wani wuce gona da iri a kanta to fa zai fuskanci mummunan mai da martani daga gurin dakarun kasar ta iran to masu saurare saboda karancin lokaci yau ma dai anan zami ban kwana da ku sai kuma da yardan allah a shiri na gaba ko kuma wani jikon inda zamu sake duba muku wani batun na daban da kuma yin sharhi kansa rama kafin nan a madadin dukkanin waɗanda suka taimaka shirin ya kama ni da na shirya na gabatar nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. masu sauraro tunda muna da sauran lokaci ga mushtaba adam dauke da wasu daga cikin labaran da kuka saurara jagoran juyin halin musulunci na iran ya bayyana cewa kasashen turai ba su da haƙƙin yin magana akan makaman masu linzami alhali suna da tarin makaman nukiliya jagoran juyin musulunci na iran ayatollah da imam ali khamenei ya bayyana haka ne a yau talata a yayin da yake ganawa da kwamitin tattalin arziki na ƙasa da ya kunshi wakilai daga bangarorin gwamnati uku imam sai da aliyu khamna'i ya kuma yi bayani akan yadda makiya suke aikata laifuka akan al'ummar iran da a cikin shekaru uku na bayan nan suka ƙara tsanani jagoran jin musancin na iran ya kuma bayyana da iran take yin galaba akan takunkuman da ake kakaba mata yana mai cewa hanyar cire takunkumi wani abu ne da mun gwada shi a baya amma hanyar galaba a kansa tana da nata wahalhalun amma za ta yi daɗi daga ƙarshe ayatollah said ali imam hamna'i ya ƙada cewa idan muka yi namijin ƙoƙari muka ci galaba a kan takunkumai sannan ɗaya ɓangaren suka ga mun samu nasara to za su yi watsi da takunkuman da suka ƙaƙaba sannu a hankali jagoran na juyin musulunci ya kada cewa muna da kayan aiki masu yawa da za mu iya samun galaba akan takunkumai idan muka yi kwazo ministan tsaron kasar iraki ya yaba wa iran akan taimakon da ta yi wa kasarsa wajen fada da kungiyar da'ish ministan tsaron kasar iraki juma'a ina da sa'adun wanda tashar talbijin din dijila ta kasar iraki ta hira da shi ya bayyana cewa iran makwabciyar iraki ce kuma kawa da muke da alaka da ita mai yawa ministan tsaron na kasar iraki ya kara cewa ba wanda bai san cewa iran ta kasance tare da mu ba a lokacin yaƙi da ƙungiyar daesh ta kuma yi wa iraƙin taimako mai yawa da al'ummar iraki suka san da hakan dangane da ziyarar da ya kawo iran ko a kwanakin bayan ministan tsaron na kasar iraki ya ce mun tattauna da jami'ai da muka haɗu da su kuma tattaunawar ta haifar da ɗa mai ido an bayyana cewa da duk mutanen da cutar corona ta kashe a iran cikin sauyi 24 da suka gabata sun haura 400 mai magana da yawan ma'aikatar kiwon lafiya ta iran sima sadat lari ta sanar a yau talata cewa adadin waɗanda suka mutu saboda cutar ta corona cikin sauyi 24 sun kai 452 masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirin yanzu sai kuma can da safe idan Allah kai mu za ku sake jin mu ɗauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki yadda labaran duniya da dumi su a hali yanzu ta yi ke cewa mu kwana lafiya salamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh